السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا معلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukacin sarki ya kawo mu yau eh, sha uku ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara kuma yau ashirin da tara ga watan biyar miladiyya dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi alhaji harun ɗanja domin gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan kuma shine ne mu na sha na sha uku insha Allah ta'ala kafin nan akwai tambayoyi wanne ce Allah kara malin lafiya shin tsakanin zuciya da kwakwalwa wacce ke haddace abu malamai sun yi sabani a kai amma qur'ani na nuna cewa zuciya ce take hadda wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala da ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin a wannan ayoyin Allah ta'ala na nuna hadda a zuciya take hadda a zuciya take amma malamai suna cewa ba ka musu alaƙar zuciya da kwakwalwa hatta a ilimin likitanci akwai alaƙa a tsakaninsu zuciyar mutum takan yi ciwo kwakwalwarsa ta shafu sannan kuma suna faɗa cewa kwakwalwa ke fara mutuwa kafin mutum ya mutu kwakwalwar shi ce za ta fara mutuwa idan ta mutu to daga nan sai zuciya shi kuma sai ta tsaya da aiki to da tashi suna da alaka tsakanin juna da zuciya da kwakwalwa amma dai tsohuwar matsala ce da malamai suke tattaunawa a kai ko ma ina suke gai sai dai kai haddar hmm. in ma hadda a zuciya take to kai hadda in ba kwakwalwa take ke hadda kare shi kenan domin ba zuwa za a yi wata rana tambaye ka ce ina hadda ka take ba ka fito da ita a ganta a wajen da take a inda hadda ka take bayyana kana da hadda shine a tambaye ka abu ka faɗa shi kenan ba za a ce to wannan abin da ka faɗi daga ina ya taho ba kuma a ce tila sai ka ambata daga ina ya taho wannan eh, shine akwai wannan matsalar da malamai suke tattauna a kanta wannan ya ce mutum ne ya zo sallar tarawih sai ya tar da an yi raka'a ɗaya sannan kuma ya hango wani wuri a sahun gaba su ko ya kai suka bari har masu buki ya samu wuri a gaba ana cikin sallar sai alular liman ta kare sai ya janyo shi shin zai zauna ne ya yi tahiya ko zai miƙe ne ya cika raka'a ɗayansa idan mutum ya tsinci kanshi a cikin irin wannan yanayin gashi bai samu raka'a ɗaya ba kuma gashi an sa shi ya zama limami to malamai abin da suka ce zai ci gaba da aikin da liman ya yi har ya kai zaman tahiya idan ya kai zaman tahiya ya zauna a tahiya da shi makin ya sallame sai ya miƙe to a nan ne malamai sai suka kasu gida biyu mazhabin shafi'iyya suka ce su sallame su kyale shi mazhabin malikiya suka ce a sai sun jira shi dole ya je ya tsara ta raka a ɗayarsa sai ya dawo ya riske su a zaune sai ya sallame su ma sai su sallame domin a malikiya babu inda aka ba mamu dama ya sallame kafin limaminsa amma su shafi'iyya suna da wasu halaye wasu yanayi da ake ba mamu dama zai iya sallamewa kafin limaminsa ya sallame wannan na ciki cikin waɗannan wuraren so daga yanzu ya rage nashi sai ya ga wanne ne ya fi mishi ci gaba dai da sallah inda limamin tsohon liman ya tsaya wannan malamai kusan sun yi ittifaki a kai amma idan ya je ya gama tahiyarsa ya za su su mamu su sallame su kyale shi ko kuwa a dole sai sun jira shi ya gama rama raka'a ɗayarsa da bai samu ba sannan sai ya dawo shi ya zo ya zauna ya sallame musu wannan akwai sabani a kai kuma wannan fatawar ta bi ita tafi cewa su jira shi ya gama ya zo ya zauna sannan ya sallame musu wannan shine cikar faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala alayhi eh, kada ka gabatar da abu limamin bai yi ba malami ne na zo na tarar da ana sallar gawa an yi kabbara guda biyu to malam zan ci gaba da sauran ya ce raka'a ai ba raka'a ba ce kabbar bari ko idan mutum ya samu kabbara ɗaya ko kabbara biyu a sallar gawa to sai ya ɗauke su a matsayin waɗannan su ne na farkonsa in liman ya sallama sallar gawa shi kuma sai ya cika su abin da bai samu ba kun gane ai ya zo ya tarar da liman ya yi kan barbari biyu dama liman zai yi kan barbari hudu ne to idan ya zo a kabbara shi ta farko sai ya karanta fatiha a kabbara shi ta biyu sai ya salatin annabi sallallahu alaihi wasallam idan liman ya sallame daga nan shi kuma sai ya dora ya magawar sallah a kabbara ta uku sannan a kabbara ta hudu ya masauran musulmai ga baki daya masu rai da mamata addu'a da waɗanda suke yara da waɗanda suke manya da waɗanda suke maza da waɗanda suke mata sai musu addu'a daga nan sai ya sallame shi kadai wannan ita ce ah, abinda wannan shine abin da zai aikata shin malam idan mutum ya yi zina babu wanda ya ganshi to yaya zai yi ai dama babu wanda ya ganshi shi ya tuban ma Allah shi ya tuban ma Allah tsakanin shi da Allah ya je ya tuba ba sai ya faɗa ma kowa ba ba a faɗin ba a yaɗa zanen, mutum ya yi laifi tsakanin shi da Allah babu wanda ya sani to abin da ake bukata je ya tuba tsakanin shi da Allah babu wanda ya sani haka ake bukata Allah kuma zai karbi tubansa insha Allah in dai tuban gaskiya yi ba daidai ba ne da wasu akidu suke da wani tsari na tuba in mutum ya zunubi shi ya zo gaban malamin shi ya ce ya ayyuha shehu tawibni ila ya malam a tubar da ni zuwa ga Allah sai malamin ya faɗa mishi wai abin da zai faɗi wannan bid'a ce idan mutum ya sako tsakanin shi da Allah ya je ya tuba shi Allah madaukakin sarki ya gafarta masa insha Allah wanne ya ce malam ina so abin takaitaccen tarihin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah kara malam albarka to wannan sai wata wata ranar mun samu lokaci sai mu danyi a takaice kamar yadda uh, aka yi na malam Sa'adi rahmatullahi alaihi uh, tafsirin mu yana gudana aya ta 90 insha Allah ta'ala a kanta za mu ci gaba muna fatan yau mu kammala bayani a game da ita Allah madaukakin sarki ya ce bi isa bihi an fusa bismillah يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ muna gaba ta ƙarshe ta ayar walil kafirin azabun muhin muna kawo maganar الإمام ابن جرير الطبري rahmatullahi الله da yayi أكن cewa ne ake على العذاب المهين عذابا مي mai كنتوا عذابا mai كسكنتوا inda mala ibnu jaririn tabari yake faɗa mana cewa ita ce azabar da in aka shigar da mutum jihar jahannama har abada ba zai fita ba wato azabar da Allah ya tanadan makafirai shi yake ware mana nau'ukan azabobin da ba a kiransu a matsayin al'azabul muhim ya ce mutum ya zunubi a duniya kamar misali ya sata abin da ya sata ya kai a yanke masa hannu sai a yanke masa hannu a duniya wannan ba al'azabul muhim bace ba azaba ba ce mai walakantarwa domin aka jera na gobe alkiyama shi ke nan Allah ba zai masa azaba ba haka mutumin da ya zina sai aka masa hajji, haddin nan na bulala saboda kila bai taba aure ba ko kuma haddi na kisa in ya taba aure to shi ma wannan hukuncin da aka masa a duniya shi kenan in an je gobe alkiyama Allah madaukakin sarki ba zai masa azaba ba shi ne sai ya ci gaba da muka misali sai ya ce والنكال الذي جعله الله كفارات للذنوب التي أذب بها أهلها haka nan nau'ukan musibu da Allah ke jarraban mutanen da suka saba masa a duniya sai mutum ya saba ma Allah sai Allah ya jarrabe shi da wani ciwo ko ya jarrabe shi da wani talauci ko wata dai damuwa to wannan ma baya cikin al'azabul muhim domin kai Allah ya yi amfani da wannan azabar ne domin ya goge masa zalubinsa وكأهل الكبائر من أهل الإسلام الذين يعذبون في الآخرة هكذا ما إذا متنية في لاهرة أما تنسى نمسلمي أما نزنبي في ألا ملوك تنسلتي يساش أكسموت جهنم وغدا زنب سا مقادير أجرامهم وغدا زنبا لسكعيكتا التي ارتكبوها ولن لسكعيكتا ليمحصوا من ذنوبهم دم وانشي مس ذنبنسو ثم يدخلون الجنة لما باية أشجد سوء الجنة وانا ما باية على الباب المهم مسلمي يتفيو لا هي رأينا ذنبي سي الله ملوك تنسلتي يتوكيش يساش أوتا zuwa wani lokaci sai Allah ya yafe masa amai da shi aljanna to wannan bai ba al'azabul muhim bai fa in kullu dukkan waɗannan abubuwan da aka lissafta a baya duk da cewa nau'uka ne na azaba muhinin man biha ko fa muhinin man uzziba biha ai duk wanda aka zaba aka yi ma wannan azaba ba wala kantar da shi ba saboda ai tana da iyaka amma azabar da za a ce yi ta yin ta ba ranar karewa ba ƙarshe azabar yan wuta mushrikai kafirai wannan ita ce al'azabul muhim ita ce azaba mai walakantarwa iz kana ta'dibullahi iyyahu bihi domin azabtar wadda Allah ya masu irin waɗannan zinuban biyu hisahu min asali Allah madaukakin sarki yayi ne domin domin ya wanke su daga zinubansu ثم يورده ثم يورده معدن العز والكرامة لكن أنت الله ما لو كنت سلكية حيشي متبتا كرمشي دبوايا ويخلده في نعيم الجنان فان الله يدوم ما تشي أشتن نعمه من الجنة هذا هو نبع الأذاب المهم شيء الإمام العلوسي أشتن تفسيرا روح المعاني ya ce duk inda ka ji Allah maɗaukakin sarki ya siffanta azabar da zai ma wani da cewa al'azabul muhinu ce azaba ce mai walakantarwa to kana koma baya za ka kafiri ake nufi ko kuma in kai gaba aka kafiri ake nufin za a ma wannan azaba in ka ɗauki ƙur'ani duka ka duba wannan ƙa'ida ce duk inda aka siffanta azaba da cewa al'azabul muhin azabun muhinun azaban muhina to duk in ka duba za ka ga cewa kafirai ake nufi amma ba musulmai bane masu sabo so daga dukkan musulmin da ya saba ma Allah a duniya ana masa fata idan ya je lahira Allah zai masa azaba gwagwanin abin da zai masa na azabar sai ya fitar da shi daga wuta sai mai da shi aljanna wannan ita ce ka'idan Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jama'a da suka yi ittifaki a kanta kauce ma wannan aqida cewa wani wanda yake musulmi zai dawoma a wuta saba ma manhajin magabata ne saba ma abinda magabata suka yi ittifaki akan su ne na aqida ingantacciya da suka samo ta daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ganar da an faɗa mana cewa dalilin da ya sa yahudawa suka ki imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani dalili bane face hassada kuma Allah ya ambata kare ya ce bagiyan an yunazzila Allah min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi saboda hassada ce ta sa su suka ki imani da annabi sallallahu alaihi wasallam suka ki yadda da alqur'ani da girma wai dan me Allah zai saukar da falalarsa ta annabta ga wani wanda su ba shi suke so ba to hasada kenan an faɗa mana cewa dama abin da ake ce ma alhasadu tamanni zawali ni'matil ghayr mutum ya fatan ni'imar da Allah ya ma wani ta tafi kuma aka ce mana ni'imar nan ta kafi gida biyu akwai kai bu hasadan nan ta kafi gida biyu akan yi alhasadu fi an-ni'matil mawjuda sannan akan yi alhasadu fi an-ni'matil mutawaqqa'a akan yi ma mutum hasada idan aka gani ni'imarsa ta bayyana sannan akan yi masa hasada idan aka ga alamomin ni'ima Malam Ibn Qayyim rahmatullahi alaihi yace idan Allah ya zarrabe ka da wani mai hasada to yi mu'amala da shi da ɗayan abubuwa guda goma abu na farko shine at-ta'awudu billahi min sharri kai ta neman Allah ya tsare ka daga sharrin shi domin mai hasada ba abin da ba zai iya ma ba idan aka ce ga wani an jarrabe shi da yi maka hassada, a zuciyarsa yana maka hassada, to ba abin da ba zai iya yi ba mun buga misali da annabi yusuf da yan uwansa ƴaƴan annabin Allah jikokin annabin Allah amma suka yi ittifaki akan cewa kawai su batar da dan uwansu ubansu ɗaya kawai dan me dan suna masa hassada, suka ce babansu ya fi son shi Sau daga karshe suka ce ma abin da za a yi kawai a kashe shi daga baya wani daga cikin su ya ce a ka a kashe shi a je a jefa shi a rijiya da mutumin da ya kashe wani kai tsaye ya sa wuka ya daba masa da mutumin da ya dauke shi ya je jefa shi a rijiya me bambancin abin da suka aikata wa ya tabbatar da cewa rijiyar nan ne a cikin ta ai malaman tasiri nan su kara bayani ma in sun zo sai su ce rijiyar ma tsohuwar rijiya ce tsohuwar rijiya ko me ba za a gani ba a ciki to ita suka je suka jefa ta suka jefa shi shi yasa qur'ani idan ya ta ce ce ghayabatil jubbi a wata kira amma sai ce ghayabatil jubbi haka wasu ke karantawa me ghayaba suka je suka jefa shi a rijiya to kaga wannan kenan to hasada kenan to abu na farko shi ne ka rika neman il shi yasa Allah ta'ala ya shukar da kul a'udhu bi rabbil falaq a ciki kana cewa wa min sharri hasidin idha hasada ya Allah ka tsare ni daga sharrin mai hasada idan ya hasadarsa Allah kada ka sa hasada shi ta shafe ni hanya ta farko kenan hanya ta biyu idan kana son ka kubuta daga sharrin mai hasada taqwallahi wa hifzuhu ka zama kana tsara dokokin Allah idan ka zama mai kiyaye dokokin Allah to wani mai hasada ba zai iya cin nasara a kanka ba Allah ba zai bashi nasara a kanka ba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ai ce ma Abdullahi ibn Abbas yayi ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka ka tsara dokokin Allah sai Allah shi kuma ya tsare ka wasu suna canza da darasin kibaci suna neman sai sun ga bayan ka sai Allah madaukakin sarki sai ya maka maganin su saboda me saboda ka tsara dokokin shi Allah madaukakin sarki ba zai ba su nasara a kanka ba in ko Allah ga ya ba su nasara a kanka na su kashe ka to sai ka samu wata ɗaukaka bayan kila sai ta bai sai an kuma sai ka fi alheri a bayan mutuwarka in kashe ka suka yi fiye da yadda kake da rai ka kalla malaman da ake kashe su malayin da taimiyya ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taimiyya rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin manya manyan malaman da Allah ya yi su a duniya wanda ko ka ko ka so ko kana son malamin ibn taymiya ko ba ka son shi sai ka masa shaida cewa shi malami ne abokanan gabansa na zamanin sa wanda suka yi gaba da shi gaba ta tili irin su taqiyuddin as-subki sai da suka rika yabansa suna cewa malami ne ba hatta da malam ibn taymiya bai gani ba karshe suka yi ittifaqi ya zaya ma a gaba da shi aka je aka kulla malam ibn taymiya a gidan yari gidan yarin ma na rijiya aka sa shi a rijiya a cikin rami rijiya aka masa daki karshe Allah madaukakin sarki ya karfaransa bayan malamin ibn taymiya ya rasu ne suka rika yi waɗannan mutanen sai da suka rika zuwa tana shafan shi waliyin Allah shafan shi suka rika yi kun wani ya shafo sai wani ta shafo shi na shafo shi ma sai ya shafa shi ya ce ka shafo ya ce ban shafo ba dai na shafo wanda ya shafo shi ma sai ya shafa shi in ya gamu da wani wai tabarrakin su suke ne ba mutumin da suka yi gaba da shi suna masa hassada a zamaninsa amma sai ga shi bayan rasuwarsa kuma abin da suke yi a game da shi kaga wannan yana nuna maka in ba har mai hassada da kai kaga ya ci nasara a kanka a fili to Allah ta'ala ne yake son ya ɗaukaka matsayinka kaga akwai wannan to a ta'awun billahi min shar abin nan kenan taqwallahi wa hizzu tsara dokokin Allah kiyaye abubuwan da Allah madaukakin sarki ya haramta wannan yana cikin abin da zai jawo ma mutum ya zama ya kubuta da mai masa hassada haka manzo Allah ta sama ya kai da waɗannan Yahudawa sannan hanya ta uku asabu mutum ya zama mai juriya ka zama mai juriya kana jin yana yi ya zo ya zazzage ka manzon Allah su salama haka ya rike yi da su a gaban annabi salama mahassadansa za su zo suna waka suna muzamma man abaina wa dinahu alaina wa amrahu asaina suna cewa muzammaman su canza sunan manzo Allah sama Allah ya kira shi da Muhammad sai su mai da shi muzammam a wazani daya da Muhammad da muzammam wazanin su daya a larabci muzammam abin jirgi shakushe Muhammad shayabo abin yabo to sai su canza sunan sai su rika cewa muzammaman abaina wannan abin zargin mun ki mu bi shi wa amrahu asaina sannan mun saba umarninsa wa dinahu qalaina sannan mun kauce ma addininsa ba za mu ba addininsa ba manzon sama yana jin su sai ya rika ce masa habbansa ala tarawna anna Allah yadfa'u anni sharra quraish yasummunani muzammaman wa ana muhammadun suna ce min muzammam alhali ni sunana muhammad manzo sama ya ci gaba da juriya a game da sharrin to an ka san me maka hasada yana maka hasada ka jure hanya ta hudu da malam ibn taymiya ya malam ibn qayyim ya kawo a tawakkul ala Allah ka dogara ga Allah kamar da lamarin ka ga Allah ba abin da zai iya maka hanya ta biyar tarahul qalbi min al-ishtighali bihi ka zama a zuciyarka kaman ma baka san yana yi ba kaman baka san yana yi ba ko dama ne fa kuke dogara da ita ko Aidu duk wanda zai abin arziki baya baya dogara da nefa yau bari in yi magana ban taba magana ba shi yau ku rika sa janareto zai fi muku yanzu sai ka je wajen mai aski yanzu kawai shi kenan sai ka gan shi bai da janareto ka bashi kanka mai aski bai da janareto yanzu a wannan najeriya ta mu za ka je ka buɗe kanka ka bashi kaga sai dan kana so ka ta yawo da hula hulan ma ta sanyi hmm? Allah shi kyauta Allah shi abubuwa shi gyaru to shi ne ka cire shi a zuciyarka ka daina tunaninsa domin makiyinka in baka damu da shi a zuciyarka ba to bakin ciki yake kara masa shi ya mutu amma in ka damu da shi kullum magana shi za ka yi ta yi shi ke ya ci nasara a kanka so tari ma mai maka hasada so yake yi ke ta yada shi sai ya tsokano ka ya kunno ka kai kuma sai ka ta mayar da martani wanda bai san shi ba sai ya san shi ta sanadiya ka ta yaɗa shi kenan ka masa aiki shi kuma shi ji daɗi mu hanya ta biyar kenan ka cire shi a zuciyarka hanya ta shida al-iqbalu ala Allah bil ikhlas ka koma duk abin da zaka yi Allah zaka yi in dan Allah kake abubuwan ka mai hasada da kai ba zai iya gamawa da kai ba ba abin da zai iya hanya ta bakwai tajridu tawbati ila Allah ka zo mai yawan tuba ga Allah in kana tuba Allah malaukacin sarki ba zai sa mai hasada ta ya ci nasara a kanka ba sannan hanya ta tara ita ce hanya ta hanya ta takwas in za ka iya karɓi kyautata masa amma ka sani ko ka kyautata masa zai ta sai dai mutane su rika gani amma shi a zuciyar shi ba zai daina ga kai ba tunda hasada shi hanya ta tara ita ce duk lokacin da kara maka sharri to kai kuma ka kara kyautata masa Ka ga ɗoriya a kan hanya ta takwas kenan hanya ta goma ita ce ga baki ɗaya ka zama mai tauhidi ga Allah maɗaukacin sarki in ka zama mai tauhidi ga Allah ba ka shirka to Allah maɗaukacin sarki ba zai ɗora mahassadanka a kanka ba malam ibn qayyim ya ambaci waɗannan hanyoyin guda goma da bayaninsu a cikin littafin sa fawaid Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya raba mu da hasada yahudawa Allah madaukakin sarki ya shiryatar da su ya raba mu da sharrin su gabaki daya Allah madaukakin sarki ya ce wa idza qila lahum aminu wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'min qalu nu'minu bima unzila alaina بما وراءه وهو الحق مصدقا نعم وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن Allah maɗaukacin sarki a cikin aya ta casa'in da ɗaya yake cewa wa idza qila lahu su dai yahuda wannan idan aka ce musu a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam kai har a yau aminu bima anzalallah ku yi imani da abin da Allah ya saukar mana da alqur'ani qalu sai su ce nu'minu bima unzila alaina mu dai za mu imani ne kawai da abin da aka saukar mana ba mu da abin da ba shi ba ويقفهون بما وراءه شيء سكافر شيء مدفع من جماعة التورات با شيء الله تعالى يشي وهو الحق مصدقا لما معهم على حالي ولن أبن دعكتي في إيماني دشي هو الحق شيني زل جسكيا سنتر جسكيا سنن حال كوني مصدقا لما معهم sannan kuma ya zo ne yana mai kaddata abin da yake tare da su wanda sun ce sun yi imani da shi din na attawa shi Allah madaukakin sarki ya ce kul ya ma'aikin Allah ka ce musu ka kara ka tuhume su ka ce fa lima taqtuluna anbiya Allah to in kun yi imani da littafin at-taura me yasa kuke ta kakkashi annabawan Allah min qablu tun kafin annabi sallallahu alaihi wa sallam in kuntum mu'minina in ku masu imani ne me imani zai kashe annabin Allah to yahuda sun kashe annabin Allah da annabawan Allah da ba su da iyaka annabawa nawa suka kashe sun kashe annabawan Allah da yawa wannan aya shi gaba da bayani ne da koya mana jayayya da yahudawa da tattaunawa da su da murza bakinsu a ƙasa da hujja idan aka ce musu ku zo ku yi imani da alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su a zamaninsa haka bayan gushewar annabi sallallahu alaihi wa sallam da komawarsa zuwa ga ubangijinsa idan aka ce musu ku zo ku yi imani da abin da Allah ya saukar na alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam a matsayinta na sharhin alqur'ani shi su ce a ah, mu ba mu ba alkur'ani ba mu ba wani abu wanda ba a taura ba mu kawai a taura muka yi da ita ba wani littafin da za mu yi imani da shi in ba a taura ba wanda aka saukar mana aka saukar ma annabin mu annabi Musa to ya annabi Musa ya gama da ku Shi Allah madaukaki ya ce manzon Allah ya ce musu mu ma yau mu tambaye su mu ce a to kun yi imani da taura a taura ce ta ce ku rika kashe annabawan taura ce ta ce duk annabin Allah da ya zo bayan annabi Musa kashe shi fa lima taqtuluna anbiya Allah in kuntum mu'minin me yasa kuke kashe annabawan Allah in ku masu imani ne sai su baka amsa a ji amsar da za su bada sannan an ce taqtuluna haka sa shi a fi'ili mubari li yadulla ala at-tajaddud wal istimra domin ya nuna har yanzu ba manufar su kenan ai sun so su kashe annabin mu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam da suka fahimci manzo Allah sallama in an ka masa kyauta yana amfa suka hada baki da wata ko suka umarci ɗaya daga cikin su mace ta yanka tinkiya da ta yanka tinkiya ta zo ta sa guba a cikin guba a cikin naman tinkiyan nan ta kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallama ya sa haka ya sa a baki ya gatsa sai namaye yi magana da bakinsa ya ce akwai guba a cikina manzalla sama ya furzar da shi hadisi sahihi annabi sama ya wurgar da naman nan amma duk da haka sai da manzo sama ya rike rashin lafiya sakamakon mugun guban nan aibin da guba take da shi kai akwai riwayoyin hadisi da suke zuwa suke nuna cewa wannan ciwon na gubar yana cikin sabubban rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam har ƙarshen rayuwarsa bai daina jin wannan gubar ba so da guba ce mummuna sannan bayan haka sun ma annabi sama sihiri wanda zai maka sihiri ya maka tafi ai burin shi ya kashe ka su duk wannan yana cikin miyagun al'adu na yahudawa sannan an ambata mana duk da riwayar akwai magana a kanta ai abin da ya jawo aka yakin banu nabir kenan sun so su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam su jefo mungulelan dutse ya danna annabi sama ya fasa masa shi kenan manzon sama ya rasu shi yasa sai Allah ya ce falima taqtuluna ba a ce falima qataltu ba sai aka ce falima taqtuluna domin a nuna har yanzu fa in za su samu dama in wani annabin Allah zai zo to za su kashe shi haka nan ba annabin Allah ba dukkan wanda ya zama magajin annabin Allah ne zai zo ya ci gaba da yada da'awar manzan Allah to yahudawa in sun samu dama ba za su bar shi a banka. kasa ba sai sun gama da shi sai sun kashe shi kaga falima taqtuluna anbiya Allah za su ci gaba da kashewa tunanin su kenan in za su samu annabin Allah za su kashe in ba su samu annabin Allah ba suka samu magajin annabin Allah ko su kashe shi duk wani wanda zai tsaya ce addinin Allah za a yi to yahudawa ba sa shiri da shi in ka ga ba su gama da shi ba to Allah ne bai ba su dama ba ba su samu nasara ba ne amma suna nan suna kwafa a zuciyarsu ya za a yi su samu damar da za su zo a ce yau sun gama da wannan annabin Allah ko kuma wannan magajin annabin Allah Allah ya tsare a shi Abdul Qadir Shaybatul Hamdi rahmatullahi a hafizahullah yake cewa ai wa idza da al yahuda da'in idan wani ne da'awa ya kira yahudawa wa talaba minhum al musara'ata ila iman bi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya gayyace su cewa su gaggawa su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin shine annabin da duk wanda bai yi imani da shi ba a matsayin annabin karfe to zai shiga har abada ba zai fita ba in aka musu wa'azi aka ce musu su yi haka وبما أنزل الله al القرآن sannan aka ce musu su imani da abin da Allah ya sokar na alkur'ani ajaba ha'ula'i yahudu to sai kaga waɗannan yahudawa suna amsawa la'anahumullahu sai kaga suna amsawa suna cewa bi annahum innama yu'minuna bit tawrat sai su ce ah, mu kai da tawa muka yi imani abin da ba a tawa ba ba za mu yadda da shi ba wahadaha ita kadai wa yukazzibuna bi kulli kitabin siwaha sai su karyata kowane littafi wanda ya zama ba a taura ba shi yasa ba sai da injilu ba ba sai da new testament ba alhali da'awar annabi isa alaihi salam kamar yadda aka ambata mana ta zo ne ta jaddada da'awar annabi musa iyaka wasu ɓangarora ne abubuwa ne masu tsanani da suke cikin shari'a annabi Musa sai aka ce to su tashi daga kansu su dawo kan shari'ar da annabi Isa ya zo da ita wacce take sauƙaƙawa ce ba ta ko shari'a ya zo da ita ba a'a sassauci ne وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم na zo ne domin in halasta muku wani sashin abin da haramun ne a annabi Musa ashe ba daɗi ba ne abin da yake da haram duk abin da kaga an ce haram to zuciyar ɗan adam kuma sai kaga tana san shi yanzu akwai ababen da suke haram a cili da za a zo a ce ai gashi an halasta wasu daga ciki daɗi za mu ji sai mutum ya ci gaba da yi yanzu irin yan gulma gulman nan da ake yi ai tana da daɗi ko ba da daɗi ka buɗe babu wani kai ta zage shi je wajen mutum yana yana jin daɗi ko shi yasa wani malami da tashi rubuta littafin sai kira ta fatihatul majalisi ya ce ƴaƴan marmarin majalisi gulmaci wani yana gulmaci yake kamar an bashi afur ko kamar an bashi inabi yana ci ko an bashi wata ayaba mai zaki to kaga da za a zo a ce ai halas mai gulma to wasu daɗi za su yi ta to yahudawa abubuwan da suke haramun ne a gare su shikenan sai annabi isa alaihi salam sai zai ce Allah ya halasta musu su daɗi ne ko ba daɗi bane sauki ne ko ba sauki bane sauki ne amma da haka suka suka yarda da littafin al-inji suka kafirce ma Allah madaukakin sarki sannan karshe qur'ani ya zo littafin karshe da ya goge duka sauran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo shari'arsa ta zama ta ja layi babu wata shari'a bayan tata me ya kamata shi shi imani da shi sannan kuma a cikin shari'ar manzo Allah sallama ta zuwa ta yi ma ta fi shari'a annabi Isa alaihi salam sauki ninkin balinki يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم أبو الله النبي محمد صلى الله عليه da shi شيء yuhillu lahum لهم الطيبات annabi sallallahu alaihi ya zo yana halatta duk abin da yake mai daɗi ne abin da ka san mai daɗi ne mai tsarki to annabi sallallahu alaihi ya zo ya halatta shi wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith sannan annabi sama ya zo yana haramta abin da yake duk mara abin da cutar da dan adam zai yi to annabi sama ya zo ya haramta shi sannan ne wa yabwa anhum ishahum wal aghlal allati kanat alaihim sannan abubuwan da suke na zanabai Allah ya kama yahudawa da su sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya ce Allah ya yafe musu wal aghlal allati kanat alaihim sannan magungunan da suke aure da su wanda suka hana su ta a cikin shari'ar su sai Allah ta'ala ya zo ya cire su aka ce ba komai su ci gaba da yi to wannan daɗi ashe yahudawa da sun yi imani da annabi salama ba karamin daɗi za su ji ba shi yasa wanda suka yi imani da cikin su jiba darajar da suka samu abdullahi bin salamin ya musulunta wace daraja ce bai samu ba a musulunci babu darajar da bai samu ba a cikin musulunci to kaga wannan kenan domin aka ce musu shi imani da Allah su imani da manzon Allah su salama sai su kafirce su ce a'a mu za mu imani ne kuma muna imani ne kawai da attaura duk abin da ba attaura ba mu ba za mu imani da shi ba يكفرون بالإنجيل المنزل على عيسى والقرآن المنزل على محمد صلى الله عليهما وسلم sai su kafirce mu injilar da aka saukar ma annabi isa suka kafirce mu kuma alkur'anin da aka saukar ma da annabi sallallahu alaihi wa sallam هو الحق الثابت والحال أن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على حال القرآن الذي أكسو عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق الثابت المقطوع بحقيته شيني جسكي da aka tabbatar da cewa gaskiya القرآن ɗari لأنه لا تلحقه لا يلحقه تغيير ولا تبجيل ولا تحريف domin jirkitawa da musanjawa da ɗauko wani abu yau yanzu mutum yana zuwa ya canza wasali a cin alkur'ani ɗan yara ɗan ƙanana da yanzu Allah ya sa suke ta haddace alkur'ani kawai za ka ji san shi gyara. ɗan yara ɗan ƙanana ɗan sha wani abu sai da sun ce ba haka bai sai dai in ku akwai wata ƙira'a ce daga cikin ƙira'o'in da suka tabbatattu ya karanta da shi in ko ba da wannan kira'an yayi ba ya canza wasali ko ya ci haraki ta'un ya kamata ya faɗi a wajen sai ya faɗi ya faɗi ya'un to ka ji aramomi sun ce ba haka bane ya gyara aramomin nan kila ma shagalin su suke kila abincin su suke ci amma kawai da suke yana karatu ba su ce wannan ba daidai bane wannan sai tabbatar da cewa alkur'ani gaskiya bane ba wanda ya isa ya canza wani abu a ciki kana cire harafi yau da za ka bugo kwafi-kwafi miliyan na ƙur'ani ka raba su ana ganin kuskure ƙwara ɗaya yanzu nan mahaddata za su zo wannan duba zai ce wannan ba ƙur'anin gaskiya ba ne an cire abu kaza a ciki ba fa sai ka cire kalma ba harafi ɗaya za ka ce za a ce wannan ƙur'anin ba daidai yake ba kaga wannan duk yana nuna ne gaskiya alƙur'ani da kuma tabbatarsa abin da ya wajaba a gare su da suna son su tsira su kubuta shine sai su imani da shi amma sai suka kafirci halata kaunihi muwafiqan lil usul al mawjudati fi tawrat sannan kuma gashi in tabe dadin gushi bayan kasancewa sa littafin da ba zai canza ba ba isa a canza shi ba to sai gashi kuma yana gaggata abin da yake cikin littafin shi. to me kuma ba za su imani da shi ba iyaka wanda Allah ya batar da shi ba wanda ya isi shiryatar da shi wanda bai Allah bai masa rabo ya kubuta ba to ba wanda ya ishe ya kubutar da shi a duniyan nan حيث شرع الله فيه ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى عليهم السلام sannan kuma gashi alqur'ani yazo yana ne tabbatar da abinda Allah ya ma annabi Nuhu da annabi Ibrahim da annabi Musa wasiya da su abin da annabi nuhu ya tabbatar shi manzo Allah sama yazo yake tabbatarwa abin da annabi ibrahim alaihi salam yazo ya tabbatar shi manzo sama yake tabbatarwa abin da annabi musa yazo ya tabbatar shi manzo sama yake tabbatarwa amma yahudawa miyagun bayi sai suka ki imani da annabi sallallahu alaihi wasallam har ba idan an ce su imani da shi su ce a nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'a shi mun yi imani ne da abin da kawai aka saukar mana na attaura amma mu ba mu da wani littafin da ba shi ba ولو كنتم صادقين kamar Allah yana ce ma Yahudawa da kun kasance masu gaskiya fi da'awakumul iman bit tawrati wa ku cewa wai kun yi imani da at-taura walil kizami biha kuma kuka ce ai kun rike at-taura to inda kun yi imani da ita falima qataltum anbiya Allah alladhina ba'athahum Allah liyahkumu bit tawrati bainakum to me yasa kuka a kashe annabawan Allah waɗanda Allah ya aiko su domin su rika muku hukunci da attaura an faɗa mana a baya cewa bayan saukar da littafin attaura to da annabin da ya zo Allah ta'ala ba jaddada littafi yake ya bashi sabon littafi fil ba ce masa ake to ka je ka ci gaba da hukunci da abin da Allah maɗaukacin sarki ya saukar musu na attaura shi yasa ka kalli azzabur littafin annabi dawud alaihi salam wa'azoza ne a ciki kawai wa'azoza a ciki wa'azin da zai ƙara raya zuciyar mutum shine aka kawo musu kaga ita shari'ar musulunci shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kunshi abubuwa da yawa حلال حرام محكم متشابه بشير نذير قصة عظة مثل شرع من ذلك سما باب أبن باب أشي amma wasu annabawan idan Allah ya tashi ba su shari'a ko ya tashi ba su littafi Shi a ce to ba za a ba su sabon littafi da sabuwar shari'a ba ko da an ba su littafi shi a ce to shari'a annabi Musa da ta gabata ita za su ci gaba da aiki da ita a cikin mutane amma dai ga ɗoriya ga abu kaza ga abu kaza an ɗan gyara shi ko an goge shi ko an yi an yi masa kwaskwari ma haka aka rika musu me yasa kuke kashe annabawan Allah in kun yi imani da taura wa ma dumtum qad qataltum al anbiya fa innakum ghayru mu'minin Allah na ce musu kenan matukan kuna kashe annabawan Allah wallahi ku ba mu ne ba zai kashe annaban Allah ba inda kun yi imani da haka innakum ghayru mu'minina bima fi at-taurat wallahi ba ku imani da abin da ke cikin at-taura ba shi ƙarya kuke وغير مصدقين للأنبياء كما بقول عن نبار الله با فدعواكم منقوبة الشيرية وقوى الولليات ما تجسكي أبتي تكرياتي كي يكون يعني أباكي هنا شيء نؤمن بما أنزل علينا ويقفرون بما وراءه فجابوا من إيمان إلى التوراة أولا أكسوا كمنا شيء كرياتي بس إيمان إلى التوراة ياتي إيمان إلى التوراة to da ba za su kashe annabin Allah ko kwara ɗaya ba ai a taura ba annabin Allah ma ta ce musu kasa fashe ba isu isu cewa aka kasa kashe junansu la taqtul akhaka ko la taqtul kai kisan kai yana cikin ten commandments la taqtul kai kisan kai me yasa ba ba ba mutanen gari suka kashewa ba annabawan Allah suka kashewa malaman mu sukan ambata duk da babu nassi daga Allah ko ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam sahihi sai su ce sun kashe annabi zakariya sun kashe ɗansa annabi haya misali suke bugawa cewa su suka kashe annabi zakariya kuma suka kashe annabi haya to ba annabin Allah ɗaya ba suka kashe ba anbiya Allah annabawan Allah suka kashe ba saka wannan miyagun bayan haka za a yi da su بسلوككم الشاهد بسلوككم الشاهد على كفركم وجحركم وجهودكم جاعيتم كنن نعمك شيدا عقل شو أكيد يا كتي بقي إيماني دا التوغابة بقي إيماني دا أن بان الله بدو من كشي كسكتي أي باب أبن دي في شيدا عقل في يدين ينقى ونزوب سنة شو الحال أبلغ من المقال ين ينقى ينون يدحك يا فقبول باكي كي مغانا يا يعني baba yake da su su bi sai ya ce ku tafi gona shi ne ya ce baba ni ba zan je ba kawai ya bara ce baba ba zan je ba sai kuma sai ya kawai ya zuwa baban ya ce na ce ba ku tafi gona sai bai ce ma baban komai ba kawai shi kenan a wayoyi ma da ake da su na zamani ya ɗauko ya shi ya ci gaba da latsawa baban shi ya sake mashi magana ya ce na fa ce ku fa tafi gona sai ya ci gaba da latsawa ya shi har yamma ta yi ana jin cikin su waye waye fa rashin mutunci ai mai shirin ya fa rashin mutunci ba shi wannan ya faɗi abin da ke zuciyar shi shi shi ba zai je ba shi ko wannan kawai sai ya zauna kawai ya ci gaba da latsawa ya shi gashi zaune baban da kallon shi kuma har ya kara mai magana har ya kara. shi ko wancan kila da ya ce baba ba zan je ba sai ya gudu ka ya fi sauki shi ko wannan rashin kunya shi ya kai masa to yahudawa haka suke suka yi kashe annabawan Allah aikace kaga wannan tsantsar kafirci kenan da kuma yi ma Allah maɗaukakin sarki rashin kunya da rashin mutunci a shek siddiq hassan khan rahmatullahi alaihi ya ce wa wannan batun da Allah yake mana wa in kana ma'al muhadirin min al yahudi duk da cewa yahudawa ake waɗanda suke nan ake ma magana وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله آمنوا وند سكينا أكي مغانا دشي فالمغاد به أسلافه وأن أكي نفي سرق حشا أن باغ أي مغبا أي ولكن ولكنهم بما كانوا يرضون بأفعال سلفهم كانوا مثله أما تند سن يدد أبن مقبات سكي سنزم ميكينا سنزم قمص sun yadda da مغبا da سقي ونغمزه وفي الآية دليل صديق حسن خان رحمة الله عليه أشكو أن الآية أقوي دليل على أن من رضي بالمعصية كأنه فائل لها وأن فائدة ثم من دي دي سابوتو كمان شي ما يعين شي يسا كان دي أبو شي ينا سابا مع الله كتشي قبل هدنا تاغد الشي إلا ما هكا رقع شو وزن شيكو كما جيتي كهو ما شمت ka tsaya can ka tun ka gama ma zo mu tafi ba ku da bambanci da shi in Allah ya tashi kawo azaba a wannan lokacin to har da wannan abokin ba za a kyale ba amma ya za ka nuna ba da nufinsa ba shi ne na farko ka faɗa masa a baki sannan kuma a barranta a fili in ya ce a zo a tafi sabon allah nan ka zuwa shi ke sannan kuma kullum ka yawaita masa yi masa wa'azi ka yawaita yi masa wa'azi in kana wannan da haka ne Allah madaukakin sarki zai kubutar da kai ya sa ka ba za ka samu damuwa ba wannan abin da ashe Siddiq Hassan Khan rahmatullahi alaihi ya ce kenan Ibn Ashur ya ce wa hada kulluhu min aqati hikayati ahwalihim wannan Allah madaukakin sarki ya ci gaba da kawo mana hikayar yanayin Yahudawa ne fi ma'azirihim a irin uzurorin karyar da suke badawa an al an ad a watan islamiyya wai me yasa suka kibin da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam suna ta faɗin uzuran ƙarya fa idza qalu idan aka gayyace su aka ce ku zo ku yi imani sai su ce qulubuna hud mun baro a baya ko sai su ce ai zukatan mu a kulle suke ko zukatan mu cike suke da ilimi وإذا سمعوا الكتاب أعرضوا عنه إذا سمع القرآن أنا كرن تواسيس قول في قبل القرآن بعد أن كانوا منتظريه جاء شنكم سنكسن شيء شيء سكي جرن يزو حسدا أن نزل الله على رجل من غيره سوى سنة حسدا أن لا تقد القرآن باقع بعد ذلك تكن سبحانه وإذا وعزوا سنن إذا أكا مس وأزي وأنذروا أكا مس ترجعي ودعوا إلى الإيمان بالقرآن أكا جيتيس أكا تيس غسي إيمان القرآن وبأنه أنزله الله كما تشيوى ألا نيسو حد شيء وأن ينظروا في دلائل كونه منزلا من عند الله أعرضوا عنه kuma aka faɗa musu شيء ce ku tsaya ku kalli dalilan da suke tabbatar da alkurani daga Allah yake ya ishe ka ba a taɓa haddasa ba wani littafin da ake wanda kake jin an ce mutane sun haddace sahihul bukhari sun haddace sahihul muslim sun haddace sunan abi dawud sun haddace littafi kaza ba irin haddace alqur'ani ake ma alqur'ani suke yi ba ai dole wata su canza su ci wasai sai su canza kalma ko kuma wani zubin ba kawai su shanya wata jumla amma qur'ani ne ake nufi da haddasa hadda alqur'ani na nufin ka taskanta kalma da kalma harafi harafi wasani da wasani jumla da jumla ba tare da ka canza ko abu kwara ɗaya ba shi yake nufi da hadda hadda alqur'ani amma hadda hadisi zaka iya wani zubin ka canza ma'ana kuma za a yi dauka matsayin ka haddace Qur'ani shi kiɗan ne littafin da za ka iya haddace shi a duniya kakaf a ce ka haddace shi yadda yake shi kadai Allah ba wannan dama bayan shi babu wani littafi a duniya da zaka zo ka zauna ka haddace shi irin haddar da ake ma alqur'ani ba shi wannan yana cikin mu'jiza alqur'ani har za ka iya haddace wani littafi ka ce ka haddace shi amma ba yin hadda alqur'ani ba ana zuwa wani zuba aka jawo maka ka fara jawowa ka jawowa sai a ji ka saba ma abin da ke cikin asalin littafi me yasa malaman hadisi maruwaita suke samun saɓani a riwaya me yasa maruwaita waƙoƙi suke samun bambanci a wasu kalmomin da wasu lafuzza ko su gabatar da wani baitin akan wani baitin me yasa amma qur'ani yanzu shi kenan sai ka zo ka ce ka haddace shi sai a zo a ce a to aya ta 90 kai ka ita ka fara haddacewa kafin aya ta 85 da biyar haddaka ta yi kuma kuma ka zo kana karantowa haka zai yiwu ba yi wato wannan yana cikin dalilai da suke jaddata maka alkur'ani daga Allah ce, ko da wannan dalili kawai aka tsaya a matsayin littafin da babu littafin da ake iya haddace shi harafi da harafi shi shi to ya isa ka tabbatar da alkur'ani daga Allah ce, kai imani da shi ke ji da shi kuma mutumin da bai iya larabci ba duk littafin da ka haddace shi ba ka jin yaransa sai ka manta shi wani zubin daga cikin matsalolin hadda akwai kai hadda baka fahimci abin da ka haddace ba eh, ɗalibai za su gane wannan ka'ida wanda suke jarabawa in ka zo ka je kai hahaɗa abubuwan da baka fahimta ba ka ce kai bari in yi in haddace shi kawai je in zuba mishi garbage in garbage out shi kenan kana fitowa wani ya tambaye ka ta ah, da Allah ka amsa tambaya ta goma sai ce eh na amsa mana shi ne kace ce wallahi na manta abin da na shi to ba hadda Allah da annabi kai ba ka fahimta ba ka haddace amma shi qur'ani mutumin da zai jin harafi dai bai bai san larabci ba sai ya zo ya haddace maka shi kuma ba zai kuskure ba duk kasashe irin kasashen su Malaysia irin su kasashen Indonesia suna jin larabci ne ba laraba bane amma jama'a da da suke zuwa su haddace mu kanmu nan tukuru da kakan fata mun hadda ai ba larabcin aka iya ba yan kananan yara da suke haddace alkur'ani sun iya laraci? kai ma an yi wani nazari wani lokaci aka ce waɗanda suke jin larabci wani zubin in suka haddace qur'ani ma kan haifar musu da matsala domin wani zubin in hadda ba ta zo maka ba kawai sai ka ce ba ka hadda larabcin ka so da yawa kukan ji akan yi wannan mutum kawai ya ji larabcin shi hadda ta ki zuwa kawai sai ce bari ya haɗa larabcin shi ya shi to qur'ani ba a mashi wannan ana yin sai ka dawo ka faɗi yadda yake in ka gama ta cikin wannan larabcin ka amma ina qur'anin gaske ka kawo shi wanda aka so karma da annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka yahuda wannan suka sha kulatan bangaro a game da alqur'ani suka ki yadda da shi وقالوا شيء شيء نؤمن بما أنزل علينا أي بما أنزله الله على رسولنا موسى شيء شيء موسى إيمان يدع أبن كوي أكسو كرم عن النبي موسى وهذا هو مجمع ضلالاته ما لا ابن عاشور يتي وانا إذا شيء متى تربتنش متى تربتنش كينا ومن بأو إنادهم كم وانا إذا شيء مقدر سيتر جسكيس هل ذا تصدق قرآن شيء يسحق القرآن يا كفى يا ناشي لتطويل المحاجة فيه بما هنا وما بعده kaga Allah ya naci Qur'ani ya naci yana tabbatin shirin Yahudawa ana ta bayanin su ko an gama harafin aka shiga Alu Imran magana Yahuda za za a yi maka magana Yahudawa in aka gama Alu Imran aka shiga Nisa'i Yahudawa suna nan in aka gama aka shiga Ma'ida Yahudawa suna nan kai ha an'amu ai an faɗi kissar an faɗi an faɗi bayanin annabi Musa ka tsallake ka je Arab Arab mafi yawancin kissoshin da aka bada na annabawa babu wacce ta fi kwasan tsoka mai yawa kamar kissar annabi Musa da Yahuda wannan sannan ka tsallaka bayan Arab kissohi haka za ka yi ta gani ana koya maka yadda Yahuda wannan za ka tattauna da su in ta kama dole saboda sharrinsu saboda aƙida ce ta su mummuna Allah madaukakin sarki shirye ta da a nan za mu tsaya insha Allah akwai baki da aka ce za su iso kuma na gan su da yawa ba su nan sun iso ina ganin Malam Idris shi ya gabatar da su amma zan gabatar da babba daga cikin su shine daraktan yan agaji na kasa na ga shigo wata ta bayana gilashi na nuna mu ya wuce to muna masa farka da zuwa Allah madaukakin sarki ya taimake shi Allah madaukakin sarki ya kara masa jagoranci muna mara balale da wannan ziyara da aka kawo mana Allah ya saka da alkhairi shi ne yin jawabi ko shi ya gabatar da sauran ina gani eh, bismillah ai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المتطهدين بهم بإحسان إلى يوم الدين بعد آه، هم الشيخ بشير لول على رمى لأوانا المهجري أن مجي سولالا وانا قناتو تفسيرنا وتر رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na miƙe bisa umarni wanda aka bukaci in ce wani abu duk da wannan zuwa da na yi zuwa ne na saurare da ziyara na cikin takaici na rashin farawa da ni da farko da kuma rashin zuwa na akai-akai na san mafi yawanci an san nauyin da yake kanmu yau muna nan gobe muna nan jibi muna nan in ba don mota ma ta lalace ba ban san ma inda nake ba cikin najeriya duk da haka tunda ina nan na bari mu leƙo yau mu zo mu ga yadda wurin yake da kuma abubuwan da ke gudana to ban so ko in zo ce wani abu ba amma umarnin da aka bayar ya zama wajibi in amsa ko ba ku haƙuri na rashin ainihin zuwan da na yi ah, na farko dai malam muna maraba da zuwa wannan masallaci mai albarka masallaci wanda yake shine na farko mallakar kungiyar jama'a ce zalatul bida wai kamata sunna a nan lardin zazzau masallacin da a yanzu ya haifi masallatayya fiye da talatin da wani abu na kwana-kwanan nan su ne na gyalle suna da wasu ƙauyuka can da aka je aka bude kwanan nan kafin watan ramadan duka a lardin zaria wannan masallaci allah ya sanya musu albarka kwarai da gaske kuma ɗaliban da ya yaye ɗalibai ne waɗanda yake sun shahara a duniya ma ba ma a najeriya kaɗai ba sai ka shiga ko ka tafi sannan za ka gane a rinka ɗalibai wani ya ce ai daga nan yake wanda wannan masallaci shi ya haifar da makarantar da take yanzu ta shahara ita ma a duniya domin ɗalibanta sun yi nisa kwarai da gaske a jami'o'in najeriya da wajen najeriya suna karatu suna karantarwa ita ce college of high islamic studies ta shekaru abubakar mahmud gumi da ke nan cikin wada da wannan masallaci samuwar wannan masallaci ɗan abin da ake bayarwa naira da kwabo da na raɗa mai suna a nan juma'a da shi ne aka assasa waccan makaranta kuma har ta bunƙasa har Allah ya azurta mu da bayan Allah da suka zo suka ba da gudunmuwarsu a kai daga ainihin masu hali malamai waɗanda Allah ya taimaka suka zo suka ba da gudunmuwarsu suna koyarwa a wasu makarantun jami'a da sakandare kuma suka zo suna ba da gudunmawarsu suna karantarwa a wannan makaranta har Allah ya kawo ta a yanzu tana iya rike kanta da kanta Allah ya saka musu da alkhairi ya jama'a babu abin da ya fi ilimi daraja da muhimmanci Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wurare daban-daban don haka wannan kungiya ta jama'a jama'atu zalatul bid'a wai ka masa sunna ta ga garabatan da ake samu a cikin wannan wata na ramadan na tura malamai a wurare daban-daban domin karantar da al'umma a cikin wannan wata yana da mahimmanci kwarai da gaske domin ana samun ilmummuka daban-daban wurin maluma yanzu bara muna nan tare da sheikh aliyu abdullahi Talak ya je wurare da yawa an tura shi cikin najeriya wurare da dama wanda ya je gabatar da wa'azi ya yi tafsirai a jihohi daban-daban bana har an ambata zai zo nan ya yi karatu a Allah cikin ikonsa saboda tsarin yadda ake aikawa da malama idan an tura malami ya je shekara uku hudu to an saba da shi sai kuma a ɗauke shi bana sai a kai shi wani wajen kai ma kanka ba za a yi shawara da kai ba bare a ce a'a bana ba kai za ka yi a wuri kaza ba sai dai kawai a kaga postin ɗin ka ta takarda an tura ka wuri a kawo maka takardar kuma sannan a gaya maka ranar da za ka sauran shirye-shirye ka je ka ci gaba da yi bana malam an ɗauke shi an kai shi kano ya canje dr abdullahi ko profesa abdullahi sala pakistan shi kuma an ɗauke shi an kai shi sokoto sanadiyar wanda yake wurin bai cika lafiya ba bai karasa shekara ukunsa ba shine shek habibu ya haya kaura allah ya bashi lafiya so malam bashir lawal na'ibinsa ne kawo shi a nan wata babban ni'ima ce a gare mu domin malami ne haziki Malamina na ne ni na san shi na san yadda yake alhamdulillahi in kuka kwantar da hankalinku ga abubuwan da zai karantar da darussan da zai bayar to za a kwashi karatun da za ku sha mamaki a aiki da shi ya yi kai mu ga hanyar tsira zuwa ga aljanna firdausi in Allah ya saboda haka malam muna godiya bisa kokarin da ake yi Allah ya saka da alkhairi abu na gaba shine ga mu ɗalibai da muke a wannan wuri na farko mu zama masu halartar wurin darasi a kan lokaci na biyu duk abin da muke yi mu rinka aje shi muna zuwa irin wannan lokuta muna samun ainihin albarkar da ke cikinta ko baka ce komai ba ko baka ɗau ƙur'ani ka rike ba kana zaune a cikin masallaci kana mai sauraron abu da malam ya ce har a gama a fita kana cikin ni'ima kana cikin lafiya da Allah ya alkawari zai ba mai sauraron wa'azi da karatu da ilmumukan da ake gabatarwa Gare a cikin wannan wata mai albarka a cikin wannan wata mai albarka yau a ce ana darusa irin waɗannan kana makwabtaka da wurin amma ka makale ko a can wata gindin bishiya ko a can wani waje ko a wajen hira baka da wani abu sai surutu wannan halile ne don haka ƙungiyar ta ga mahimmancin aje irin waɗannan jigajigan malamai ana yi wani da safe ana yi wani da yamma kamar irin wannan lokacin wani wajen da daddare wato an yi kifin ɗin mabiya 'yan wannan ƙungiya da ma waɗanda ba 'yan ƙungiyar ba waɗanda ake makwabtaka da su a duk inda ake karatu an aje su bizi in ka ga mutum a cikin wannan wata bai samu damar gafara da rahama da tawar da aka ambata ba wallahi shi ya so shi ya jawo wa kansa amma malamai sun sauke nasu nauyin ƙungiyar nan ta yi iyakar ƙoƙarinta ta sauke nata nauyin don ilmantar da karantar da al'umma abin da ya rage kawai mu zo mu saurara mu je mu kuma aiki da abin da aka karantar da mu Allah ya saka musu da alkhairi abu na gaba ya jama'a ƙungiyar nan tana kira zuwa gare ku da kun san halin da muke ciki a wannan ƙasa tamu najeriya tsallake bayan da allah ya taimake mu muka tsallake rijiya da baya muka fito ƙwanmu da ƙwarƙwata mu bisa kiran da aka yi na zaɓen da aka yi na baya to da sauran aiki karka shagala ka ɗauka cewar a'a ka yi ba a yi komai ba tattali da tanajin da ake mana da da ke tashi a najeriya na sha faɗi satellite na fitina na tashin hankali a najeriya an fa hasko shi idan dai kai aka ce kai ɗan uwa ne in aka ce kai kake shugabanci dan uwa ne na fata an gane ba ka da sauran sukuni da samun zama lafiya daga wannan fitina sai waccan sai waccan sai a ta da waccan kadai Allah ya sa ka samu nasara ko kuma musulunci ya ci gaba ko musulmi su ci gaba sai abin a ce boko haram haɗin fulani da hausawa unguwa kaza ta barke an kidnapping wannan masifa in an gama da wannan a ce wannan in an da wannan a ce wannan musifin ya suna faruwa kuma kuma wa fi sani a wasu wurare su duk ba wani abu bane target ne da waɗanda aka ƙurmushe makwabtanmu suna nan suna farfakowa kuma ana nan ana ƙoƙarin a ce za a ta da su to idan yau kai a matsayinka naka kawai jefa ƙuri'a ka tabbatar da cewar an yi maka adalci ko an samu adalci da zaman lafiya ka koma ka zama ɗan ba ruwanmu ka koma ka shagalce ba za ka yi ba ƙuri'arka ta yage ta lalace ruwa ya buge ta ko wani abu ya same ta baka je ka kyautata ka inganta ta ba kana ji kana gani za a zo a yi zaɓe wanda a yi baka kuma Allah ya sauƙaƙe a zo ce an samu canjin da ba ma so ko ba ma bukata saboda haka ya zama wajibi a gare mu kiran da ƙungiyar take yi jama'a duk wanda ya san katinsa bai yi ba ina nufin shekarunsa sun kai goma sha takwas to bai yi bai tafiya je yana da yanci ɗan ƙasa ne ɗan najeriya wanda kuma yake da shi ya lalace idan ya zo zaɓe ba za a gane shi ba ya tafi ya inganta shi ana sabuntawa ka riƙe ka makamin kai wallahi mu ji tsoron ranar da za mu yi nadama bisa yaƙin da aka hasko mana na fitina a najeriya allah ka tsare mata wannan rana don haka muke ƙara jawo hankalin al'umma da jama'a da su je su inganta wannan abu na katin zaɓe da kuma tattalin dukkan abin da ya kamata a ƙarshe na daɗa jawo hankalinmu akan mu nemi sana'a mu buɗe noma mu yi kasuwanci raina ko wulbaro kake turawa wulbaro ko wulbaro kake tura Allah zai sa mai albarka a nemi aikin yi matasa ga hanyoyi nan ana buɗewa na aiki ko a wannan satin an buɗe ɗaukar aiki na prisons na immigration an gama soja ana ɗauka bayan kowane wata shida na sama ko na ƙasa ko na ruwa road safety ma suna nan suna yi fire service suna nan suna yi kai kana matashi saurayinka da kai da ƙarfinka da komai watakila kana da ɗan sakandare ɗin ka ɗauka ka ci ba sai kuma ka koma ka hakura ko ma kai ta jarrabawa har sai ka ci wuce ɗan siyi kake da shi maza akwai irin bare mai haya diploma ko mai diploma ko kuma Eh, mai national diploma ko mai higher diploma ko mai digiri na ɗaya na biyu har zuwa na uku kai ta fafatawa har sai ka ga abin da ya ture mu bozo naɗi bayan wannan ma in ma baka samu ba kar ka zauna kawai kana da digirin na ɗaya na biyu na uku da haya diploma da wace ce duka aikin baka samu ba maza fita kana ɗan saro lemo kana zuwa unguwarku kana sayarwa shi ma kasuwanci kuma shi ma aiki sai kaga Allah ya buɗa maka sanan ba ma irin wannan ba kai ko da wasu abubuwa ne ka rinka kai ga leburanci na ana ta yi ana gine-gine ana akwai aikin burkila akwai aikin eh, plumbing akwai electrical akwai welder samu wani ka je ka makale mai ya koya maka yadda ake welder in kana tsoron irin kare ciwo maza koma wajen mai aikin plumber kai ko aikin kashi ne kaga ana yi masu tura motar nan suna kwakwalowa maza kai ma ɗauki riga ka rinka azawa ka koya ka nemo abinci na halak malak ya ji daga mauna zaman banza ana neman maula a baka ko ka je kai banga siyasa abin da ya kashe mana zuciya ke ne kashe wa matasanmu zuciya muka lalace muka dawo ba mu da komai sai fara sai maula suka gan a banza kamar shara wulakantattu kuma ba mu da ilimi alhali Allah ya ba mu kwanya mun yaran mu da suke tasowa muke ilmantar da su da cikin alkur'ani sun fi kowanne ɗalibi kwakwalwa da ɗaukar karatu da rashin sata jarrabawa a jami'o'i ku je ku tambayi malamai ku ci domin me kwakwalwar Allah ya sa an wanke ta tsaf a karatun alkur'ani da kar mu zama ragaye mu je mu nemi abin kanmu a harkar abin duniya na harkar kasuwanci da abin neman abin hannu kashi ɗari kashi casa'in zo a kasuwanci yake kashi goma ne aka ba ya ku bayi suke tsuntsuntawa wani hadisi ne ce saboda haka muna ƙara godiya Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya mana jagora ya azamu bisa ga daidai wanda ya gina wannan masallaci da shugabanni da maluman da suka rasu irin su alhaji ahmadu jalle su su malam hudu shikage su babu are da sauran al'ummar mu baki ɗaya da yan agajinmu Allah kai musu gafara kanawar ƙabarinsu. kabarinsu mu kuma da muka rage Allah shi karbe ba don mu ya ba mu cika da kyau da imani ya kuma yalwata mu da masu mana addu'a bayan mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yi na tsaye to akwai shugaban izala na cikin wata ana masa barka da zuwa sai kuma sakataren shi ne ko ba sakatare ba ne so sai suka tare muna musu barka da zuwa Allah ya saka da alkhairi insha Allah ta'ala shi Allah kai mu karatu gobe anan za mu tsaya sai kuma Allah kai mu gobe wa allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh